Hoto na talatin da hudu Ciwo yana kama kowa, yana kama Krista, yana kama wanda ba Krista ba. Ana samun rashin lafiya da yawa saboda mutane ba su kula da jikinsu ba, ba su da abinci lafiyayye domin su ci. Ƙazamtattun ruwa da mugun abinci suna sa cuta ga mutum. Wani lokaci, ciwo na samuwa domin mutane sun bi hanyar Shaiɗan. Wani lokaci, ciwo na zuwa daga maita da tsafi. Mi Krista zai yi a gaban ciwo? Idan kuna rashin lafiya, ku tambayi Yesu ya warkar da ku, gama Yesu mai iko duka ne, ya iya warkar da ku. Kada ku tafi wajen bokaye ko wasu masu tsafi domin neman taimako. ku tafi likita domin neman magani, ku kuma koyi tsare kanku da na ’ya'yanku.